Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu biyu ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas kuma sha bakwai ga watan shida dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na tarbiyya a wannan masallaci jami'u sayyidina mu'awiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma littafin mu na farko shine رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل سيرة صحابينا أشهرين لا شين سجدنا أبو دجانة سماك بن خرشة ابن زيد السائد رضي الله عنه من جوا يشي أن زيز مجلس من الأبي أكد لا إن شاء الله الأدب مع سيف الرسول صلى الله عليه وسلم ladabi ga hatta takobin annabi sallallahu alaihi wasallam abu dujana yana girmama hatta takobin annabi sallallahu alaihi wasallam in ba mu manta ba limamu muslim ya rubuto mana hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya girgiza wani takobi ya ce man ya akudu min ne haza ko ya ce man ya akudu bi haƙƙihi man ya akhudhu bi haqqihi wane ne zai karbe shi da haƙƙinsa ya cika haƙƙin takobin takobin yana da haƙƙi. to wane ne zai iya tsara wannan hakkin na takobin to abu dujana radiyallahu anhu annabi sama ya bashi takobi to za mu ji irin ladabin da yake wa takobin عن الزبير بن العوام رضي الله عنه daga sayyiduna az-zubair ibn al-awwam wanda tarjumar ta shi ma ta gabata a baya ɗaya daga cikin al-ashar al-mubashshirun bil kuma sannan dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ta bangaren mahaifiyarsa mahaifiyarsa yan uwar mahaifin annabi sallallahu safiyatu bintu abdul muttalib manzo na sama babansa abdullahi ibn abdul muttalib to daga kanwa take a wajen baban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka gwaggwarta ce sannan kuma sirkin sayyiduna abubakar wanda ya auri babbar diyarsa na na asma'u radiyallahu anha kuma ta haifa masa 'ya'ya masu albarka ta haifa masa abdullahi Ibn zubair da kuma urwatu ibn zubair to shine sayyiduna az-zubair radiyallahu anhu yake cewa arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayfan yawma uhud manzon sallama ya zo da wani takobi ya bujiro da shi a lokacin da aka yi yakin uhud kamar yadda aka faɗa mana a riwayar muslim wacce ta gabata riwaya anas da manzana kama ya bujiro da wannan takobin faƙana ta ce man ya akudu hada saifa bi haƙƙihi wane ne zai karɓi wannan takobin ya riƙe shi kuma ya tsare masa haƙƙinsa wane ne abudu abu dujana ta sima kubnu harshe ta rabiyallahu anhu sai giduna abu dujana ta ya minke faƙala ya rasulullahi ana a akuzuhu bi haƙƙihi fa ma haƙƙuhu ya ma'aikin Allah ni zan karɓe shi kuma zan tsare masa hakkinsa me hakkin nasa a faɗa min hakkinsa a wannan riwayar riwayar al'imamun bazzar ce al'imamun bazzar ya rubuta wannan hadisin eh, cikin albahar zakha musnadinsa kenan to babu me haƙƙin nasa amma limamul hakim a cikin ku, ala sahihain ya ruwaito manzo Allah sun same yace Allah taqtula bihi musliman Sharaɗin farko haƙƙin wannan takobin na farko shine kaka kashe wani musulmi da shi kakka kashe musulmi da wannan takobin shine haƙƙinsa na farko sannan ya ce wala tafirra bihi an kafirin sannan kaka take ka haɗu da wani kafiri a fagen fama na yakin musulunci ka gudun mai tun daga wannan takobin a hannunka to wannan shine hakkin wannan takobin Allah taqtula bihi musliman wa Allah tafirra bihi an kafiri kakka take takobin nan na hannunka ka guje wa kafiri sannan kuma kakka take wannan takobin ya taru wani musulmi ba kisa ba tara ma to kun ji shine haƙƙin takobin a wannan takobin ai hakinsa babba ne ƙala fa'afahu iyahu azubair ibn al'awwam ya ce sai manzo Allah sama ya ba sayyiduna abu ta wannan takobin ya miƙa masa. fa kharaja sai abu dujana ya fita fagen fama wata ba'atuhu ni kuma sai na bi shi sayyiduna azubair ibn al'awwam ya bi shi domin ganin ya zai yi da takobin kuma ya ƙari da ilimi saboda haka faji alala ya mudu bi shay'in illa afrahu wa hatakahu sai ya zama na abu dujana ba zai gamu da wani abu ba na kafiri illa afrahu face sai ya tara wannan abu asalin an ce afra ne fekewa yawwa shi yasa ake cewa ƙarya shirya ai saboda fi ta ake a baɗe ta ko ba ka bane firya ba ita ce ƙarya ita ce ba bahaushe yake cewa wadda ko tiket ba ta da ita ita ce firya to face sai ya tara wannan abin ya raba shi wa kahu sai ya kata-kata da shi shine alhatku an shi yasa ake cewa cin mutunci fataka irbahu ya ci mutuncin shi ya keta mushi alfarma hatta a tanis watan fi jabali ya tafi har ya je inda mata suke fi safahil jabal a ƙasan dutse an cewa ƙasan dutse safah saboda nan wajen ke gangarar da ruwa auzaman masfuhan kaji al-masfuh attafah shine kwarara to larabawa sun kira ƙasan dutse inda ruwa ke kwararowa ta wajen za ka je na zuwa da ƙarfi wajen ai saboda ruwan in ya zo daga sama yana taruwa a ƙasa to da ya zo kuma sai ya kora ya tafi to shine safa to nan wajen suke mata wa ma'ahum hindun a tare da su akwai hindunintu utba radiyallahu anha matar abu sufiyan a lokacin bata musulunta ba sun san a da ake magana eh, tsakaninta ma da musulunci nan kusan akwai shekara kusan shida domin bata musulunta ba sai a shekara ta takwas to da ta zo tana zaune a wajen da da gangatta domin da ganguna suka zo da kayan abinci wahiyar ta kulu tana baitota tana نحن بنات طارق نمشي على النمارق والمسك في المفارق إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق تنا ونحن نحن بنات طارق مو نجيكوكين طارق تنا فتن قيدك شمان يوان ينقا كننسنا لا غباوة تنا زقاس شمو نجيكوكي كو اعن طارق namshi anan namari ƴaƴan sarauta ne mu in muna tafiya to ana shimfiɗa mana kilisai ne fulaluwa ake shimfiɗa mana muna takawa ba mu tafiya a ƙasa saboda takama su ne namari wani mariƙu masfufa walmisku fil mazarik sannan gashi mun shashafa turaren almiski a bayan kunnuwanmu المفارق جمع مفرق bayan kunne ko kuma abin da ke tsakanin kunne da gashi to turare na ɓoyuwa a wajen aka sa sai ya daɗe iska ba ta tafiyar da shi ba domin daga cikin sirrin sa turare ko ai ana son a sa shi ne a makhda'u maɓoya saboda ya rika tashi a hankali ba ka kumbula ba eh, wani ma turaren sai ya sa ne irin na gawa ko sai wani kanshi ya kama ciwo to shine take cewa wal misku fil mafariq gashi nan mun shafa turaren almiski a tsakanin kunnuwanmu da gashin kanmu in tuqbilu nu'anik to in kuka fuskanci abokanan gaban ku musulmai to nu'anik in kuka je kuka gama kashe su kuka dawo wajen mu to mu matan ku ne zamu gungume ku yawwa in kuka je kuka kashe su shine tuqbilu ai idan kuka fuskance su kuka yaki da su kuka nuna jarumtaka a matsayinku na mazaje to in kuka dawo kuna nan a matsayin mazajenmu mu ko muna nan a matsayin matanku aw tudbiru farik. idan kuma kuka juya baya kuka gudu to ba mu ba ku mun sake ku yawwa ku ba mazajenmu bane sannan mu ba matanku bane firaqa ghairi wamiq rabuwa irin ta wanda ba a ƙauna. alwaniq wa almuhib to gairi waniq irin rabuwa wanda ba so haka za mu muku shi kenan tana waɗannan baitotan sai ga abu dujana radiyallahu anhu qala fa hamaltu alaiha yanzu nan labarin ya komawa yake bada da kansa abu dujana ko sai abu dujana da kansa kawai sai kai mata hali yayi kanta fanadat bis sahara'i sai ta daga muryarta a cikin sahara a wata riwayar fanadat ya ala sahrin ta daga muryarta ta ce ya ku mutanen banu sahar kaga dangin mijin ke eh domin shi eh, abin nan mijinta kenan shine sahar ai abu sufyan shine sahar ibn har ibn abd shams shine abu sufiya falam yujibha ahadun ta gama ihunta ba wanda ya amsa mata ta yi ta ihu tana kwakwazo fansaraftu anha shi kenan sai abu duja ne ya kyale ta kawai ya kau da kai eh, ya kyale ta faƙultu lahu to sai abu a abin nan sai sai azubair bin al'awwam ya ce kullu sani ika ra'aitahu ra'aitahu fa'ajabani ghaira annaka lam taqtulil mar'ata ce duk abin da ka aikata na gani kuma abin ya burge ni amma abu ɗaya ne bai burge ni da ka kyala wannan mata baka kashe ta ba baka san makircin da take kulla musulmai ba ne hmm? kuma dukkanin su yan makka ne abu dujana dan makka ne ko sannan a'a shi mutumin madina ne afwan saboda kaga ba dole ya santa ba shi kuwa zubai awam ya santa da irin makircin da ta kulla musulunci to shi ne ce kullu sani'ika ra'aituhu ko kullu sani'ika ra'aituhu duk abin da ka aikata na gani fa ni kuma duk abin da kai ya bani sha'awa ya burge ni ghaira annaka lam taqtul mar'ata sai dai ka kyale wannan mata baka kashe ta ba kira ce qala fa innaha nadat falam yujibha ahad ce ba ka ganin ta ta daga muryarta tana ihu tana neman agaji ba wanda ya taimake ta falam yujibha ahad ba wanda ya amsa kiranta fa karihtu an adriba bi sayfi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'atan la nasira laha to kun ja al'adabu ma sayfi rasulullah sai naki a ce takobin manzon Allah sama zan sa in kashe wata matar da ba ta da mataimaki ta yadda ba ta da mataimaki na farko dai ga ta mace dama tsiwa ce kawai ta kawo ta Iwa mana ba aikinta ba ne ai na biyu kuma ta yi ihu ta ƙara firgita kuma ba wanda ya zo ya kama ta ɗauki ya kama ta gudunmuwa shi abu dujana ya so ne a ce kamar mazaje goma ta taso Yabuwa to nan ne zai gane in ya gama da su sai ita amma tun da ba wanda zai taimake ta ya ce wallahi takobin manzo Allah ta salama ya wuce in samu wata mata a bar tausayi wadda ta yi ihu ta yi ihu ta nema agaji amma ba wanda ya agaza mata saboda ka takobin maza sama ya wuce a tsara da shi a jikin wannan mata balle ha a kashe ta to kunji wannan wannan wannan wannan asarin ko hadisi al-imamu al-bazzar ya fitar da shi a cikin al-bahr az-zakhar eh. lasa sanadinsa ingantacce ne sannan imamul hakim ya fitar da shi a can al ala sahihai shi ma duka kuma ingantattu ne to kun ji yadda yake qultu malam mai littafi yace hajihi wallahi hiya shahamatu to wallahi wannan ita ce ɗaukaka ita ce jarumtaka wannan a shahama malaman suluki suka ce izzatun nafsi wa hirsuha ala mubasharati umurin azima tastatbi'u az-zikr al-jamil abinda ake cewa shahama a larabci shine izzatun nafsi ran kai zama mabuwayi maɗaukaci ba kai da da ba ran da ya kasa wahirsuha ala mubasharati umurin azima ya zama ran mutum kullum tunaninsa shine ya aikata manya-manyan lamurra domin me tasatbi'u an azzikiral jalila saboda wannan ran abin da yake so kawai a ambace shi kyakkyawan ambatu duk abin da yake na kaskanci idan mutum ya zama sahibu shahamati ne to ba za ka gan shi yana yi ba shine shahama sau da kama ne ya ce hadihi wallahi ya shahamatu fi a'la ulubiha wannan ita ce ake ce mata ɗaukaka da jarumtaka da mazantaka da sanin mutuncin kai fi a ulubiha a matsayinta mafi ɗaukaka fama za ya ƙulu da jajilatul asr to makaryatan zamanin nan namu masu musulunci ƙarya me za su ce game da wannan kisa ko ba su ganta ba ne in kuma sun ganta ba su yadda da ita ba ne ko ko sun karyata ta ne ko ko haka bai faru ba allazina asa'u lil islam dhanna waɗanda suke munana wa musulunci zato in kana karanta rubuce-rubucen makiya musulunci a game da musulunci musamman abin da ya shafi babin jihadi kai ka ce kamar kafin zuwan musulunci ba a taɓa wani abu mai suna yaƙi ba alhali kafin musulunci ya zo duniyan nan cike take da kwaramniya dauloli manya-manya sun kafi ne da jini daulolin kafirci waɗanda suke kafin musulunci da jini sai da aka zidda jini aka kafa kuma zidda jinin na zalunci komunan ƙasar tamu kafin musulunci ya shigo za ka iya makamanta abinda aka riƙa yi ne na satar mutane abin nan ana satar mutane ana mai da su bayi kuma idan an ɗebe su ina ake kai su ba ingila ake kai su ba ƙasashen turai ake kai su so da ka ina suke ba su ga wannan kistar ba ce gashi babban sahabin manzon sama ya kyala mace saboda me saboda ba ta da mataimaki ba ta kai matsayin a kashe ta ba wa aina hadhihi mabadi inda a'da'illahi alladhina istabahu al-hurumat ina waɗannan ka'idojin da dokoki na rayuwa alƙiyar values ina suke a wajen waɗannan maƙiya musulunci kafirai alladina sabahul hurumati waɗanda duk inda suka shiga sai sun halatta alfarmomi duk abu mai alfarma sai sun ci mutuncin shi su shiga masallatai su tattaka su su huta masallatai su ɗibi littafan littafin Allah alƙur'ani masahib su tattaka su riƙa yanka mutane bura ahu duk sun yi wannan wa haka ku a arazal musulmati kuma suka kyakketa alfarmar mata musulmai wa baka rubutun alhubala kuma suka rika fasa cikunkunan mata masu ciki wannan ya faru nan nan nan nan ko da yake ba nan nan ba ka karanta alhurubus salibiyya hurubul firinja yakin da turawa suka zo suka yi a daular musulunci a andalus ka gani ka karanta mana ka ji adalci suka yi wa ilallahi mushtaka mala ce mu dai mun kai karasu wajen Allah kuma Allah ba zai kyale su ba da ka yadda suke cutar da musulmai da musulunci Allah yana gani to mu kuma ga ka'idojin mu nan ga abin da aka karantar da mu kenan ba a yadda yakin mu a musulunci yana da dokoki dokokin da ba a taba jin irinsu ba kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin zai ba mutum mamaki yadda ake nuna tausayi da nuna mutunci a yaƙi a kama farsunan yaƙi a girmama shi wanda kafin zuwan musulunci an san abin da ake masa Allah shi kyauta Allah ganar da mu Allahu alam